Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa Shirin a wannan karan ya yi duba kan yadda ake fuskantar karancin bayar da gudunmawar jini a asibitocin jamhuriyar Nijar matakin da ke barazana ga marasa lafiyar da ke bukatar ƙarin jini cikin gaggawa. Masana kiwon lafiya dai na ganin wajibi ne a tanadi jini akalla wanda zai wadaci kashi biyu cikin ɗari na yawan da al'umma ke buƙata don jiran kuta kwana musamman ga masu cutukan koda sikila zazzabi mai zafi ko konewar jini ko kuma yara ƙanana da ke fadawa matsalar cutar tamowa ko ma mata a lokacin haihuwa Dan Lelabari Isufu shine jagoran sashen bankin adana jini a jihar da magaram ta jamhuriyar Nijar ya ce adadin masu bayar da jini bai kai kashi goma na ɗarin masu bukata ba. Masu ba da jinin da masu bukata jinin kamar hannun riga ne. Masu ba da jinin ba su yi ba mutum 20 cikin 100 Masu bukata sun kai tamanin cikin 100 ko gomiya tara cikin 100. An mutane suka zo suka tambayi mu jini muka ce babu waɗansu sai su yi tamawa kamar wani abu ne muke yi da shi. An akwai shi ba da miki amma abin da ya sauki gare mu da yake banki ne ya kamata in an baka ya zan ka bada sai ɗauki gyararre a ba yanzu matsalar ta yi matsala ta kai yan kwanakin nan ko in ce yan watannin nan sai wanda mun ka ɗauko naka kayi zamna kayi jira mun gyara shi yana yi yana yi yakin mu ɗaukan ba kaga awoyi za a yi ana jira alhali in wancan ne akwai shi muna da stock aje in ka bada ba mu tsaya ko kowace kala jini ce kawai gyararre muke ɗauka mu baka kai madan mila to amma sai kasance wannan yan kwanakin nan wannan yan watannin babu dole he mun ɗauko jini mun zo mun dibe wace kala ce mun tace shi yakin. cikin mu bada sai ka gani abun an ɗauki lokaci kwarai ma to me kawo haka muna ta mu da yawan rashin lahiya ne kullum wanda muke yi tsak muna ɗaukan jini abin da ya kai da salka tamanin zuwa ɗari abin da ake tambaya kuma kullum kenan kenan an makai kwana goma kusan dubu kenan sai sun ka ga yanzu an na ɗau misali wannan wata uku da muka yi da yake akwai watanni wanda da dama dama zawa yau jihar da magaran abin da muka yi salka wadda muka bada kaɗan ya rage ga salka dubu goma. Shugaban bankin adana jinin a jamhuriyar Nijar ya ce akwai hanyoyi da za a bi don magance matsalar karancin bayar da jinin. A wadatu da jini na farko sai an wadatu da mutane ma'aikata na farko kenan. Na biyu sai gwamnati an wadatu da abin da za a yi sayan kayayyaki za a hita wani karbiran wani kuɗin da za a dan ba eh, eh, masu aiki wanda sun ka hita da kuma kayayyaki abin da za a ba wanda an ka dauki jinin shi na kolasiyon kenan to duka waɗannan abubuwa ne da ba ba su ishe mu ba gaskiya tunda yanzu kana ganin mutane su zo su ba da jinin su kyauta mu mu kasa samun abin da za mu ba su na kolasiyon matsala ce ke da kai kamar a cikin yawan al'umma misali zandar da take da sama da miliyan uku na mutane adadin jini nawa ne kamata a ce an samu a bankin shi kamata ya a ce a shekara cikin miliyan uku nan in kai lisai a ce kishi biyu cikin wa'annan miliyan uku kishi biyu cikin ɗari ya kamata a ce sun ba da shi ne ana son shi ne wadata. shi ma dai Muhammad Lawal Ya'u mai sanarwa game da neman agajin jini a jihar ta da magaram ya ce a kowace rana suna samun yawaitar masu zuwa neman a yi musu sanarwar neman agajin jini. Abin sai dai a ce alhamdulillah amma kullun karuwa yake kullun yin yanzu a wuni ana samun mutum biyu to washe gari uku za a samu ko hudu ko biyar kullun yawan su karuwa yake ba raguwa yake ba kuma an je gidan jinin mun samu labarin cewar taro ma ake iskiya ran nan wani ya zo nan za ya bada jini da ya ta ce taro ki da kai a gurin bai iya bada amma zai ramci jinin ya bada bada tun da shi na cikin kungiya ta masu bada jini zai ramta daga baya sai sake bada sai haka na in yayi paske babu yanda za a su wance a matsa suke kuma taro ke da wajen hudda jini shi yasa haka na yi amsa a bankin jinin ramci kama a wuni kuna yin sanarwa ta mutum na wanda suke bukatar jini abam ni ba abam ni ba a wuni muna yin hudu uku biyar amma akwai da na yi sanarwa daya biyu goma sha takwas ta jini a wuni guda eh ta neman jini goma sha takwas. Bori Isufu na bankin adana jinin ya ce duk da kasancewar wasu na yin tsayuwar daka wajen bayar da agajin jinin duk da haka akwai nau'ikan jinin da suka fi wahala wajen samowa. Jini iri hudu bangaren kalar jinin akwai A plus akwai B plus akwai AB plus akwai O plus yanzu cikin plus plus kin na akwai aksin plus kin kowanne cikinsu akwai O mu, A mu, B a AB mu. su wayannan wankin su ne suka yi zama kaɗan cikin kalolin ne kasan allah ya yi abi na yanda su masu wankin nan ba su da yawa su ma cikin jama'a masu plus plus nan da yawa shine don ka an ka tambaya kuma amma akwai lokacin da ake tambayar masu wankin nan kuma sai a tardo babu shi yanda muke mu muna samun shi kamar muka ga mutumin ya zo yana da o plus for example yana son o plus muka ga omo gare shi omo ki na sai mu tanada shi tun da shi baya da bukata shi sai mu bashi o plus yanzu wani in ya zo in ya tardo omo ki sai mu dauka mu bada akwai lokacin da ake zawa babu sai mun yi bincike cikin jama'a shi ko abu ne wanda kai tsaye ba za a same shi ba inda matsala take a handa duk ya kare gwamnati ba turo ba mu ba mu da abin da za mu iya wata dubara da za mu iya mai sai dai mu zamna har mu yi jiran gwamnati Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Dr. Abba Malum na babban asibitin jihar ta da Magaram ya yi mana ƙarin haske kan muhimmancin jinin da ma dalilan da ke haddasa karancinsa a jikin bil'adama. Effectman jini ya da babban mahimmanci a jikin mutum tunda bai da jini babu rayuwa don saboda haka duk wanda yake da karancin jini har ya zamanto dole an samu jini in ba haka nan ba gaskiya babu rayuwa eh, saboda shi ne dole kamar wanda suke da karancin jini nan dole ana neman jini da gauga wani bi don a samu a taimaka ma mutane don hudda eh, wannan karancin jini don su samu su rayu kamar doktor me kawo karamcin jini a jikin dan adam to abu da ya kawo karancin jini musamman ma ga nan inda muke kamar lokacin damunan nan ko zuwa karshen damunan nan ana ganin surtu yara ƙanana suna da karancin jini sosai shi ko ba komi ba ne wanda yake kamshi yawancin su masu sara cizon sabro ne banda baliyo din akwai wasu su da akwai wasu infection ciwace ciwace da yawa suna kawa ko ko musamman ma wani jib da jinin ne ma yake bisan ba amma iya zubda tana yawa daga cikin shi ne ya samu ya zubda daga wajen bayan gari ko ko wasu ko wasu tuberculosis ne wasu kai ma lati da suna sawa amma babban mahimmanci wanda yake sa matsala da yawa wannan masasar cizon sabro ne a lokacin ga kazalika wakilinmu ibrahim Ibrahim Malam Cillo ya zanta da wasu marasa lafiya masu buƙatar agajin jini da kuma wasu da suka zo bayar da agajin jini ga kuma yadda tattaunawar tasu ta gudana. Sunana Ali Alhaji Lawali. To Ali me ka zo yi? Na zo in taimakon ba da jini na zo. Da buƙata ne ko kawai ka zo ne taimako? Da ni duk lokacin ya nake bada. Kana da sani da inda jini ke zo? Eh ina ina sani da mutane na ke taimaka bayan Allah. Ta wani gurfi gare ka? Eh, gurfi Aplis, Aplis gare ka. Duk wata uku kake zuwa ko ko akwai wani lokaci? A ah, duk wata uku ne. in yayi nake bada na trauma ne ba kiji kuma ka bada an bada kawai lahalo nake na jin dadin jiki na ma babu wata kasala babu nuku komai in na bada sunana daga na kazo daga nan cikin gari share to mi kazo yana mun zo ba da jini ne kan sakamakon rashin lafiya da ake tabbama da shi a cikin kasa ga nan mun zo jinin mun sa mata wani ma ga jalo muna fama kara mata wani ma again wani naka ne a kwance yake bukatar jini eh, yali na ne kai na ne wallahi Allah an taba kara mata da mu eh an taba kara mata kuma ga shalo za a sake kara mata wani jinin eh, da aka kara wancan gangamin da aka bada ya kashi ha ba laifi alhamdulillah da ni da a jikina da sauki ba wani matsala da an da ya a jikina ba mun da karin karfi ma na samu na aiki da sauransu alkasim sani to alka kai ka zo amsa jini eh, kai ne ka bada a ba ni bane na bada shi abokin wa na kira shi a sallah zo ya taimaka mana a tsima da aka kira shi zai bada a kashi da aka muku irin wannan taimako a gaskiya ni dai na ji daɗi da ya zo da aka kira shi kai tsaye zo ya bada aka ba mu gaskiya na ji daɗi Allah saka da alheri in ana samun irin haka gaskiya akwai ci gaba sosai a ƙasa wallahi kai ma zaka rika irin wannan kokari tunda ka ji daɗin da aka taimaka eh insha Allah zan yi niyya ma in zo in ringa ba an Allah da duk wata uku na ringa zuwa na wara insha Allah yanzu wannan sarka biyu da ka amsa waye za a samu yanzu yawwa na ce za a samu a rahina tana can gado a kwance yanzu yana kai ma za a samu ta to wannan kenan duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da wakilin mu Ibrahim Malam Shillo da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu da na shirya shirya na kuma gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.